har yanzu ina mamakin yadda ministan sha'anin tattalin arziki har ila yau kuma ita ce ministar kuɗi dr ingozi nkonjon waila ke cikin rikici amsa sunan mukamai biyu da take yi ba iya yi ba ne kamar yadda wasu za su yi tunani kasancewa ta farko da ta hau kan irin wannan mukamin a tarihin najeriya za a ɗauki mukamin nata tamkar na firaminista ce wanda hakan ya bata hurumin sanya ido kan harkokin dukkan ma'aikatu sassan gwamnati da hukumomi hakan ya hada da duba ware musu kasafin kuɗi da yadda sukan samar da kuɗin shiga ba shakka ita ce mai mukami mafi tasiri a majalisar zattaswa in ka ɗebe shugaba jonathan da mataimakin shugaban ƙasa na madisambo a shekaru goma da suka shuɗe marubucin wannan makala na daga cikin waɗanda ministar ke burge su don nasarorin da ta samu kan zurfin ilimi da ƙwarewar aiki a matakin duniya da gudunmawar da ta bayar wajen bunƙasar tattalin arzikin najeriya kasancewar ta mace ta farko da ta taɓa zama ministar kuɗi daga bisani ko ministar harkokin waje ƙarƙashin gwamnatin olusegun obasanjo a 2003 da 2006 duk da dai ta bar gwamnatin ba saboda wasu dalilan ƙashin kai amma sannan dai ta bar mukamin da ake ganin ta taɓuka abun kirki babban abun da wasu muke ganin cancantar aikin dr ngozi inwela ne shine yadda ta yi tafiya tare da idan gari a 'yan kudu da 'yan arewa lokacin da take kan ministar kuɗi daga dubu biyu da uku zuwa dubu biyu da shida. ba a taɓa kushe ta ba da nuna wariya don bambancin kabila a gagarumar ƙasar da take da kabilu da addinai daban-daban haka nan ma aka iya yi wa ubangidanta shaida a wancan lokacin da duk da 'yan matsaloli da yake da su amma dai bai nuna kabilanci kuma yana da kishin ƙasa da amanna da wanzuwar Najeriya. Waɗanda take ba da sunayensu don samun mukamai sun fito ne daga dukkan sassan ƙasar, har ma da waɗanda suke cikin kwamitin ta na tattalin arziki, kamar Nasiru ‘yan Rufai inu Ribado, Bode Augusto, Dr. Mansur Muktar cikin masaludo da sauransu. Nasarorinta ma na da ban sha'awa, za mu iya tunawa a dubu biyu da biyar ta jagoranci Najeriya wajen tattauna da cibiyar bashi ta Paris Club. wacce ta biya wa Najeriya wani sashin bashin da ake binta da ya kai dala biliyan goma sha biyu, inda wajen biya aka share wa ƙasar dala biliyan goma sha takwas. Ta tabbatar da adalci a rabiyar kuɗi ga jihohi ta hanyar wallafa yadda ake rabiyar duk wata-wata a wasu zababbun jaridu. Da waɗannan nasarorin dai bai zama wani abin mamaki ba da ta samu gagarumin goyon baya daga dukkan 'yan Najeriya lokacin da shugaba Jonathan ya sake naɗa ta kan matsayin ministar kuɗi da kuma sanya sunanta a 2012 cikin masu neman mukamin shugabar bankin duniya. Wani dandalin labaran yanar gizo ma ya ruwaito cewa wasu malaman musulmi na addu'a masallatai don samun nasarar ingozan. A wancan lokacin dai duk an ɗauka bata da ƙabilanci ga kuma ƙwarewar aiki. Dalilin wannan rubutun shine an karar da ita ga wasu naɗe-naɗen mukamai da ke da sarƙaƙiya ta hanyar illa a siyasance da kuma ta fuskar tattalin arziki. Na yi tsammani za ta ci gaba da halin kwarai a matsayinta na minista da ta fi tasiri gashi kuma gimbiyar Ibo ce daga yankin Niger Delta don kasancewa ta 'yar Obi na Ogashi uku a jihar Delta. Kwanan nan kungiyar haɗin kan Yarbawa Yoruba Unity Forum ta yi zargin tsami hannayen Yarbawa daga mukaman gwamnatin tarayya ƙarƙashin mulkin shugaba Jonathan. Bayan taron kungiyar aike na jihar Ogun, Bishop ta majami'ar Katolika ta Akure, mai ritaya Right Reverend Bolalle Bonigi ta yi zargin gwamnati da gangan take tsami hannayen Yarbawa daga mukaman gwamnatin tarayya. sun ma yi kira ga gwamnatin tarayyar da ta daina wannan gangancin don yarbawa sun fara kulewa da lamarin gwamnatin ba a daɗe ba daga lokacin da yarbawa suka yi wannan kukan sai kungiyar 'yan majalisar dattawa na arewa ta koka ga yadda ba a adalci wajen ɗauka da ƙarin girma ga sojoji dattawan su nuna damuwa kwarai ga yadda suka ce ana nuna rashin adalci da ba wa 'yan kabilar ibo fifiko a wannan bangaren wanda ya saba da tsarin rabon mukamai na ƙasa ya kamata ta san cewa 'yan Najeriya na tuna bayanan da ta yi a littafin mawallafi a Achebe mai taken Teacher of Light, inda ta nuna ɓacin rai ga yadda ake nuna wa ƙabilar wariya, yayin da bayan yakin basasa. Da haka ake raɗe raɗin tun da yanzu ta shigo gwamnati take ƙoƙarin gyara wannan tunanin da take yi na ana nuna wariya ga al'ummar tata. Wasu ma sun dage cewa abin da take yi yanzu shine ƙarfafa ajandar ɓangaranci da ƙabilanci da ke da illa ga sauran yankunan Najeriya ta hanyar murɗiya wajen naɗin mukamai. a gaskiya ma dai an ambaci sunanta a baya bayanan da haɗa kai da wani mai babban mukami a gwamnati don sake naɗa Mrs. Oroma Ote a matsayin shugabar hukumar kasuwar hannayen jari duk da zargin badakalar da ake yi mata da ma kira da majalisa ta yi na tsige ta daga mukamin. Okonjo wala dai ta tsaya kai da fata kan matsayinta da yasa har yanzu Ote ke kan wannan mukamin daram. Yayin da muhawara kan wata bai gama sanyi ba, wata gamayyar matasa ƙarƙashin jagorancin ɗan rajin kare haƙoƙin Bani Adama Shehu Sani ta ƙalubalanci dalilan naɗa sabon shugaban hukumar tara kuɗaɗen shiga ta ƙasa. Alhali wani ɗan arewa Kabir ma shi na kan mukamin, kuma yana bunƙasa hanyoyin samun kuɗin shigar hukumar. a ƙarƙashin mashi hukumar ta tara haraji musamman a shekara ta biyu da ya kai naira zambar miliyan dubu biyar inda cikin naira zambar miliyan dubu ɗaya da miliyan ɗari takwas fiye da kashi 36 cikin 100 suka fito daga kudaden harajin da ba su shafi man fetur ba. Ƙungiyar ta nuna kwamitin da ya bincika lamarin hukumar tara kudaden shigan da aka nuna wai yayi ne don tabbatar da adalci Ba bagaye ne kawai, da yana ciki ne da ɗimbin dangin ta 'yan kabilar Ibo. Suka ƙara da cewa ba mu yi amanna cewa an nuna adalci ba, muna togaciya ga shugaban ƙasa da ya guje wa sarayar da haƙƙin shugabancinsa ga ministar kuɗin. a zahiri sun zarge ta da nuna kabilanci a yawancin mukaman da ta nada tun dawowarta kan wannan mukamin wasu daga mukaman da suka yi zargin ta naɗa 'yan uwanta a kai sun haɗa da shugabar hukumar kula da kadarorin gwamnati hukumar kula da kamfanonin sadarwa ncc kazalika har ma da naɗa wata mata mai shekaru arba'in a matsayin shugabar hukumar fansho ta ƙasa mutane na mamakin yadda yakan zamto 'yan kabilar ibo ne ke nasara a duk jarabawar ɗaukar aiki mai muhimmanci da ta gudanar ta hanyar wasu ƙungiyoyin duniya da ta zaɓa don gudanar da irin wannan jarabawar abin da kaiwa ke nuna adalci a ɗaukar ayyukan shine ɗaukar wasu shugabannin sassa na wucin gadi da aikin su ma na je na yi ka ne ta hanyar ba da shawarwari amfani da kalmomin gwada ɗaukar aikin kamar sai mafiya ƙwaƙwalwa. sai waɗanda suka samu horarwar ƙetare sai ƙwararru mazauna ƙetare hanya ce da kan hana ƙwararrun 'yan najeriya na cikin gida neman irin waɗannan mukaman da hakan kan gurgunta ci gaban ƙasa nuna cewa wasu mukaman sai ƙwararru daga wata ƙabila ne za su iya yi ya zama wajibi a gyara wannan tsarin Da yawa akan samu waɗanda suka samu ƙwarewa a ƙetare ba sa taɓuka abin kirki fiye da waɗanda suka samu ƙwarewa a cikin gida musamman ma dai a lamura masu tsauri. Ya zama wajibi Dr. Ingo zai ta cewa ɗaukar ƙwararru daga keɓaɓɓiyar ƙabila zai jawo waɗanda aka ɗaukar mummunar ƙiyayya daga sauran sassa. Kamar yadda ya faru a shekarun 1960 inda yawancin waɗanda aka ɗauka aiki a matakin tarayya suka fito daga wata ƙabila. Ga irin mu da muka amince da cewa har yanzu ministan na da cancantar aiki ya zama wajibi ta nisanta kanta daga zargin aiki don cimma burin 'yan biyafara masu son raba Najeriya a wajen naɗin mukamai. Muna zamanin mulkin demokuraɗiyya ne fa da bai dace a rika gudanar da lamura ta hanyar kama karya na tunanin yanzu ai zamanin mulkinmu ne. da haka nake bukatar ta ta rika tabbatar da cewa ana naɗa mukaman ne bisa cancanta da zai gamsar da mizani ko ma'aunin al'umma na yi amanar cewa sai masu son ƙasa da alheri ne kawai za su iya fitowa su faɗi gaskiyar yadda mutane ke duba yadda lamura ke gudana a ƙasar nan.